suna shakka 'yan nijar saboda sun san ɗan nijar ko kakakan ganshi to tashi hankali na wallahi tam wannan kokowa yau gaskiya allah lalle ga alamu dai nan dai sai dai abin da allah ya yi amma nura ga alama shina shirin yin wani abu cikin wannan kokowa eh dan si tau hankali nura kai dan senegal ƙarana a azalumai na ba na rantse da allah ka gani ba shi yarda shi shiga saboda ya san da kaga ɗan nijar cikin hili to ba karmi na ba ana ta abin da aka an yi mago-mago an yi mago-mago amma ina an shiga nazari wallahi an shiga nazari kai kai ya katsa kowa na senegal gashi nan ya tsaya yana ta shawara kau hankali nuna hankali nuna hankali hankali nuna hankali subhanallahi hankali Nura! aiki za lalace hankali yawan Nura ya kasuwa wallahi Nura ya kasuwa ga ta nan tsakanin taso ibrahim da shi da ibrahim yang ga tana an bushe tau taso mai tantabar da shi da ibrahim yanga ga tana an bushe na marece na yau asabar hankali taso hankali taso wallahi hankali da sun cimma inda suka zo kenan sai dai san tahiyya maka nan wallahi hankali hankali tasu hankali ibrahim yanga shena nan ya ce 'yan nijar ba na kware na ba wallahi dole na shi a hankali saboda yaran nan wallahi ran makamaka gagayya kawo duka an dambala musu a ba eh an ce ba ku kokowa sai kuna ta yaba yaba da hannuwa an ɗabga muku a abartisama ga ta nan ku dan samu abin lalaba kafin lokaci shi kaw hankali ka san wanda duk ya cimma inda ya zo shi kenan kaga kowace kawasawa shi kaiwa wallahi ibrahim yanga wallahi ibrahim yanga hankali <coughs> inda duk kai saki an zuka ma kaye binan in ya so sai dai san tahiyya maka nan yana ganin senegal kam sai ma ya zuwa saboda haka tau ibrahim yanga yana shakka yaren nan na nijar wallahi ya san yaren na. hankali la ilaha illallah aiki da kaɗan ya lalace subhanallah la ilaha illallah tasu ya kada ibrahim yanga tasu ya kada ibrahim yanga la ilaha illallah aiki ya lalace innahu min sulaimana innahu bismillahir rahmanir rahim wallahi tasu ya kada ibrahim yanga subhanallah kyauta ce la ila illallah jika goma sha biyar kai ibrahim yanga aiki ya lalace mai subhanallah ai na ce ma ta so ba karamin azalimi na ba wallahi ta so ba karamin azalimi na ba to ga cali cali nan za su gudun wani hankali hankali hankali cali haka ga hinan shi na shaida ma Allah ya ce allah ji an yi ma mu haka yau ga sunan kuma allah ka dibe muka kama mana tab daudan yanga da shi da amali mai tahiyar kasaita ga ta nan za a bushe innahu min sulaimana <clears throat> hu bismillahir rahmanir rahim daudan yanga shi da aibo hassan amali mai tahiyar kasaita kau hankali hankali abu hassan an bushe an bushe wallahi an bushe kai hankali abu hankali abu hankali abu hassan hankali abu hassan hankali hankali abu hassan na rance da allah abu kai hankali kai kau hankali hankali abu kai ina ganin ha dauda nyanga dauda nyanga ya ce wallahi aiban nan ba na kware na ba dole na shi gudu hankali hankali hankali aibo dauda nyanga yana nan yana nazarin shaidanka kana shaidawa yana shiga kai hankali hankali aibo na nace da allah subhanallah ilaha illallah ai na gaya maka na gaya maka ni ce ma kana shaidawa sai da ni gaya maka sai da ni gaya maka ibrahim ya ga kana shaidawa sai na kashe ka wabillahi na gaya maka kana shaidawa sai na kashe ka good radial Yakub Ibrahim under attack inshallah. Wow, good good defense this is Zakir Hamza'nın orada. Zakir ne tutai ne Zakir sai amte musu musu wasa ne tiyan jin wasa ne kuma ne fa kare musamman ne. yakuba eh yakuba adamu Hangali, Hangali yakuba suka bari ya da suka Hangali, Hangali yakuba suka wallahi Hangali, yau to yakuba to yakuba kai Спасибо.